radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu ka muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 4 ga watan disamban shekara ta 2022 wanda daidai da tara ga watan jama'a ula na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau wata 4 ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka birtaniya kuma faransa sa gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda yake tekun atlantic inda suka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa a tsakaninsu ta fuskacin siyasar duniya da tattalin arziki da kuma tsaro bai ga kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tarayyar soviet da ke rike da birnin berlin a gabashin kasar jamus bayan da suka yi wa tandar kasar ta jamus bayan yakin duniya na biyu da kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da sojin tarayyar soviet kuma suka mamaye gabashin kasar da hakan ya haɗa hada babban birnin berlin suka sakamakon yadda aka yi ta samun sabani da kai ruwa rana a tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka birtaniya game da faransa kan yadda za a tafiyar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojin tarayyar soviet a cikin shekara ta daya suka gina katanga wadda ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar da suka ci gaba da iko da gabashin jamus da hakan ya hada da birnin berlin yadda su kuma kasashen turai na yamma suka mamaye yammacin kasar ta jamus tare da ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru. ta karshe masu rai ko kun san cewa shekaru 658 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan jumada ula na shekara ta 786 muhammad bin jamaluddin maki al'amuli wanda ya fi shahara da shahidul awwal ya shahada an haifi amali a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amin na kudancin labanan yayin sa malaman addini ne saboda haka ya sami kyakkyawar tarbiyya da kuma ilimi daga wurinsu sannan ya shiga neman karatu a gaban wasu manyan malamai na zamaninsa wanda suka hada da shehul mufid bayan ya yi karatu mai zurfi ya kuma shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafai daga karshe shehul amali yana dan shekaru hamsin da biyu a duniya makiya suka hada shi da hukumomi na lokacin suka kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya saba wa nasu.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 Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Kotu a Algeria ta ɗaure tsohon ministan albarkatun ruwan ƙasar tsawon shekaru goma a gidan kurkuku tare da biyan tarin kuɗaɗe. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya ya yi maraba da sulhun da aka cimma tsakanin jami'an ƙasar ta libya kan batun shirin gudanar da zaɓe a ƙasar tsohon hafsan hafsoshin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya buƙaci yahudawan sahayoniya da su fito zanga-zangar nuna ƙin jinin sabon firaministan ƙasar benjamin netanyahu yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kotu a algeria ta ɗaure tsohon ministan albarkatun ruwan ƙasar tsawon shekaru goma a gidan kurkuku tare da biyan tarar kuɗaɗe kotu a algeria ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku har na tsawon shekaru goma kan tsohon ministan albarkatun ruwan ƙasar areziki berraki tare da biyan tarar kuɗi na dinari miliyan guda kwatankwacin dalar amurka dubu bakwai da ya aiki a ƙarƙashin shugaban ƙasar ta algeria abdulmajid taboni daga watan disamban shekara ta 2019 zuwa watan fabrairun shekara ta 2021 an zargi tsohon ministan albarkatun ruwan kasar ta algeria ne a rezki baraki da wasu makarrabansa da hannu a barnata dukiyar kasa inda a farko aka masa daurin talala a watan yunin shekara ta 2021 sannan bayan da kotu ta tabbatar da hannunsa a laifin aka yanke masa hukuncin zama a gidan kurkuku na tsawon shekaru goma gami da tarar kuɗi kuma sauran makarrabansa da aka same su da laifi aka ɗaure su daga shekaru biyar zuwa ƙasa gami da sallamar waɗanda ba a same su da laifi ba Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Libya ya yi maraba da sulhun da aka cimma tsakanin jami'an ƙasar Libya kan batun shirin gudanar da zaɓe a ƙasar. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Libya Abdullah Batili ya yi maraba da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban Majalisar Wakilan ƙasar Akila Sale da na Majalisar Kolin Shugabancin ƙasar ta Libya Khalid Almishiri kan kammala tattaunawa dangane da dokokin kundin tsarin mulkin ƙasar da akansu su ne za a gudanar da tsarin zaɓe a libya a taron manema labarai da abdullah batili ya gudanar ya bayyana cewa a yau lahadi hudu ga wannan wata na disamba ne bangarorin biyu za su gudanar da zama karkashin sanya idan majalisar ɗinkin duniya a garin zintan da nufin cimma matakin ƙarshe da zai kai ga kammala tattaunawa kan kundin tsarin mulkin ƙasar da zai warware batun gudanar da zaben libya tsohon hafsan hafsoshin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya buƙaci yahudawan sahayoniya da su fito zanga-zangar nuna kin jinin sabon firaministan haramtacciyar kasar ta isra'ila benjamin netanyahu tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gadi ezenkot ya yi dirar mikiya kan sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka naɗa, da nufin kafa sabuwar gwamnati a ƙasar ta haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu yana mai cewa Netanyahu ya yi mummunar illa tare da cutar da cibiyoyin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila don haka miliyoyin Yahudawan Sahiyoniya su fito zanga-zangar nuna kin jininsa akan manyan hanyoyin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila. Jaridar Yedeut Aharnot ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta nakalto cewa tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila kuma ɗan majalisar dokoki a halin yanzu Gadi Ezenkut ya yi kira da gudanar da zanga zanga-zanga da ba a taɓa ganin irin ta ba kan matakan tsare-tsaren gwamnati mai zuwa inda Netanyahu yake da aniyar takaita hurumin kotun kolin ƙasar da kuma jerin sauye-sauye masu cike da rudani. ministan harkokin wajen kasar turkiya ya bayyana cewa kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ba ha ha'intar falastinawa ba ce a jawabin da ya gabatar a zaman taron tattaunawan birnin roma na kasar italiya ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglu ya kare matsayin kasarsa na ɗaukar matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yana mai furuci da cewa kuskure ne hukunta matakin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin matsayin ha'intar haƙoƙin falasinawa ko tunanin ƙoƙari ne na sarayar da haƙoƙinsu ogulo ya ƙara da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da masaniya kan matsayin turkiya dangane da batun falasinawa kuma matsayin ƙasarsa ba zai taɓa canzawa ba sannan ƙasarsa za ta kasance mai shiga tsakanin ɓangarorin biyu da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu a tsakaninsu ƙarshen labarun duniyan kenan. da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo ta yau ma dai muna dauke da labarai ne masu alaƙa da sauyin yanayi da fatan za ku kusance tare da mu domin jinyar da shirin ya gudana masu iya magana suna cewa zamanin abu a yi shi in ji mahaukacin da aka gani yana wanka da ruwan sanyi a lokacin hunturu ko kuma wanda yake jin wuta a lokacin da zafin rana ya tsananta to dalilin ka wannan karin magana dai shine da har yanzu muke yin magana akan yanayi da sauyinsa da kuma tasirinsa a harkar noma da kiwo domin yanzu kamar yadda batun yake shine ana ci gaba da tattauna wannan magana a can masar kuma an shiga mako biyu a jere kullum abin da ake muhawara a kansa kenan to za kuwa mu faro ne daga kan wata kasida a wata mujalla da ake kira zahil ta amurka da ta kunshi bayanin da wata mata mai suna elizabeth gray ta wallafa ita dai wannan mata ita ce shugabar kungiyar kare tsuntsaye da muhallinsu matar ko kuma kasidar ta tana magana ne akan yadda sauyin yanayi ya shafi rayuwar tsuntsaye kuma duk abin da ya shafi tsuntsu bisa dalilai na ilimi ya shafi bil'adama domin fasu tsuntsaye ba su da iyaka ta ƙasa ko ta jam'iyya ta siyasa suna kaɗawa ne ko ina a duniyar nan ta Allah siya da masauki a inda suke so su ci rani a wani wuri in lokacin zafi su tashi daga wani wuri su koma inda yake da sanyi-sanyi haka allah ya tsara musu rayuwarsu don haka idan suna ɗauke da wani alheri to zai shafi mutanen da suke wurin da suka sabka in kuma cutuka suka ɗauko ta wannan cutar za ta iya shafar mutanen da ke wannan yanki idan har ana mu'amala da su ko ta hanyar ci ko kusantarsu su da abu da ya kama da haka wato marubuciyar wannan kasidar ta ce a cikin shekaru hamsin na bayan nan fa adadin tsuntsayen da ake da su a duniyan nan ya ragu sosai to a kwanakin baya ma dai an rubuta wani rahoto a kan rayuwar tsuntsayen inda aka bayyana cewa abin da ke faruwa a duniyar tsuntsaye shine a da idan tsuntsu yana yin kwai a cikin watan julai to ya koma a cikin watan jun yake yi wato an samu tazara ta wata ɗaya wato suna yin ƙwayayensu ba a lokacin da ya kamata ba duk waɗannan labarai ne marasa daɗi da suke da alaƙa da sauyin yanayi to wani batun na daban shine daga cikin hanyoyin da sauyin yanayin ya shafi rayuwar bil'adama da akwai tilastawa mutane yin hijira daga ƙasashe saboda matsalar ambaliyar ruwa da kuma fari mai tsanani hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ce ta yi wannan gargaɗin take cewa nan gaba kaɗan adadin masu yin hijira saboda sauyin yanayi fa zai yawa sosai don yanzu ba da na siyasa ko na yaƙi ne kaɗai za su rika sa mutane yin hijira ba a yanzu ma haka dai da akwai mutane da adadin su ya kai miliyan ɗaya da rabi da suke yin hijira saboda wannan matsala ta sauyin yanayi to kalubale da manoma suke fuskanta a ƙarƙashin taron da ake yi na ƙasar masar ya shafi abubuwa da dama babu wata kusurwa a duniyar nan wace tofinta daga tasirin sauyin yanayin manoma kuwa a ko'ina suke a duniya su ne na gaba wajen jin wannan tasiri na sauyin yanayi a matakin farko ya zamar musu wajibi su nema wa kawukansu hanyoyin da za su rayu a cikin wannan sauyin a wannan taron da ƙasar masar wasu daga cikin manoman sun hallara domin bayyana halin da suke ciki. daga cikin irin wannan manoman da akwai wanda ya fito daga ƙasar finland mai suna kati patenan wanda ya bayyana cewa a halin yanzu muna ganin sauyin da yake faruwa a cikin yanayi duk da haka muna yin shuka da sabbin tsire-tsire amma a lokaci ɗaya muna fuskantar wata sabuwar matsala ta wasu nau'o'i na haki masu illa manomin na ƙasar finland ya ci gaba da cewa a dalilin haka muna fuskantar sabbin cutuka sabbin irin da ake amfani da shi yana zuwa tare da wasu sababbin cututtuka da sai an musu magani na daban ana samun karuwar dumi a cikin yanayi hakanan kuma zafi a farkon wannan shekarar da ake ciki jaka da jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta kyakkyawan fata akan harkar noma sabrina elba ta zarci kasashen kenya da somalia inda ta gane idanunta hakikanin abin da yake faruwa na matsalar sauyin yanayi inda ta bayyana cewa lallai manoma suna rayuwa a tare da matsalar da ake fama da ita suna fuskantar sauyin yanayi ta ce mu ma da ba manoma ba muna jin wannan matsala a jikinmu amma dai bai kai girman yadda su kansu manoman suke ji a jikinsu ba ta ce na yi magana da manoma a kan fasahar zamani ta kere-kere da kuma irin taimakon da horon da suke samu daga shirin na majalisar ɗinkin duniya da ake kira ifad e dangane da yadda za su yi sabo da sabon yanayin wannan batu ne mai muhimmanci a wurin manoma. domin ko dai su gano hanyar da za su iya jurewa rayuwa a cikin sabon yanayin ko kuma mutuwa ta masu zaɓi ne a tsakanin yunwa ko mutuwa shi kuwa asusun ba da lamani na masarar ɗinkin duniya imf ya bayyana cewa an sami karuwar karancin abinci da kaso biyar har zuwa ashirin cikin ɗari a duk lokacin da fari ya ɓalla ƙasashen habasha malawi mali nigeria tanzania to da fatan za a ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan matsala ma saurare za mu da sa'aya a nan kafin ban kwana da kuma na gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya Shirin mu koma noma kenan tun kuma ga shirin na kiɗe kiɗan Iraniyawa. kiɗe kiɗan Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to bari in koma gefe ana ku da kasim afshar domin jin irin waƙar da ya tazar mana masu iya magana na cewa waka bakin me ya tafi daɗi ai saurari lafiya ga fili ga mai doki ai saurari lafiya اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم برای اهل فرنگ است آنچه میگویم گمانتون مرود و صبح من از از آن توهیمان است هنوز بر لب شمشیرها اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان تفنگ است بعد از این سخنم شفاعت رسد نخواهم رفت به زور گریه و طاعت رسد نخواهم رفت بدون کشته شدن سرنوشت بیهود است شهید اگر نتوان شد بهش بیهود است میان معرکه است آنچه طاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت از مرا میان مرکز، است آنچه طاعت از مرا و کندن در خیبر شفاعت از رو اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان است بعد از این to a gaishe ka kasim abshar a cikin wannan wakar ta da fata masu amfana kuma sun ji daɗin shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Aşık yürekler sevince dolsun Bu şanlı bayram mübarek olsun Bayram bize getirip bereketli talları Yüreklerde cemaat yandırın çıraqları Yürek bağı bezenip güllere çiçeklere Yaşıl yaşıl dualar can verip dileklere Aşık Yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun ma sauraro ina kuma da hakan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubonmu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mene lafiya.